a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a duk inda kuke a fadin duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan ku na cikin koshin lafiya muna marhabin da ku a cikin shirin ku na hula da kallabi shirin da yake tattauna bututuwa da suka shafi zamantakewar aure a yau ma bi idnillahi mun yi babban kamu inda muke tare da babban malamin mu. Dr. Muhammad Suleiman Adam babban limamin masallacin Juma'a na Sultan Bello wanda zai kasance tare da mu a cikin wannan shiri. Eh, kafin mu faɗi abubuwan da za mu tattauna insha Allah muka so mu marhabin da malam. malam muna marhabin da kai. Barka da malam. Alhamdulillah barka da zuwa. Alhamdulillah. to yan masu kallon mu da sauraron mu bi idnillahi a cikin wannan shiri za mu yi mu ɗauko muhimman batutuwa da suka shafi eh, zamantakewar aure wanda muke ganin cewa matsaloli ne matsaloli ne ga rayuwar aure wanda za su iya kai ga eh, rashin fahimta juna wani lokaci har ya kai ga shika tsakanin ma'aurata da haka za mu ɗauki kowane maudu'i mu tattauna tare da babban malam tare da babban malamin mu sannan kuma insha Allahu kafin karshen kowace halaka kowane zama za mu kawo amsa tambayoyin da kuka aiko mana a cikin wannan shiri saboda amsa su eh, wanda aka aiko mana tambayoyi ne da suke da alaka da zamantakewa da haka yan masu kallo da sauraro a yau maudu'in da za mu tattauna a kan shi ne alakar saurayi da budurwa kafin ɗaura aure an biya sadaki amma kun ba ɗaura aure ba yaya alakar su ya kamata a ce ta kasance kafin ɗaura aure saboda mafi yawan lokaci Eh, saurayi yana ganin cewa ya biya sadaki ɗaura aure ne kawai ya rage sai kuma wasu abubuwa su ringa shigo wanda bai dace ba har ya kai ga samun matsaloli kafin a ɗaura aure kuma abubuwan su bayyana da haka bi malam zai tattauna wannan matsala saboda a ga Eh, hanyoyin da ya kamata a bi a ce an magance su da kuma irin mu'amalan da ya kamata a ce ta kasance tsakanin saurayi da budurwa kafin daura aure malam muna sajda da marhabin da kai ta malam kaji inda da zamu tattauna a yau so da yawa za ga idan aka ce aini yanzu na kai sadaki aiki yanzu kin zama tawa zo mu shiga mota mu je yawo zo mu shiga wannan daki ai shikenan daurin aure ne kawai ya rage

yan uwa masu kallo sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam to wannan tambaya da malam muhammad sani magawa ta yi tana da matuƙar amfani kuma abu ne wanda yake ya zama ruwan dare bisa ga yadda yake faruwa aure addini a musulunci saboda muhimmancin shi za ka ga cewa kowane littafi na fikin malaman mazhaba sun tsara hmm. sai ka samu cewa in an yi batu akan ibada duk abin da ya shafi sallah azumi zakka hmm. aikin hajji kafin a je biyu a hmm. sai da sayarwa ga an sa babu nika babi ne da yake magana akan aure da yanayin aure da tsarin shi da sharuɗansa da ah, sharuɗoɗin shi hakanan kuma sai a batun maganan shika idan matsalar ta zo ta yi tsamani mm. da yadda ake suka da suka raba shikan kashi-kashi akwai na sunna akwai na bidiya mm. suka zo za a zo maganan in ma mutuwa mutum ya yi to alaƙa shi da wannan matar yaushe zai yanki in bata mutum ya yi idan kuma sukan ya yi duka za ka zo a zo maganan ciki a zo maganan haihuwa a zo maganan reno a zo ba abin da musulunci ba komai a tsare yake komai yana nan da gida mm. na'am saboda haka addinin musulunci ya zama addini mai tsari ya zama za a ce wani dan wani jikan wani mm. haka za ka je ana lissafa wato zuriyar mutum har ya kai ga tikewa mm. inda mutane za su manta a nan kenan malam kana nufin cewa kafin aure ma shi ma akwai tsari kenan ai akwai tsari sosai mm. shi yasa Allah madaukin sarki ya saukar da sura su da guda a cikin alkur'ani da ake kiranta suratun nisa mm. suran nan da kaji suratun nisa ka san akwai abin da ko sati don haka Allah madaukin sarki yake cewa wato fankihu ma qabalakum minan nisa'i mm. wasu da مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا ta. ka kaga batun neman aure ya zo kenan banki mm. ma tsaba da kuma nan nisa wanda suka burge ku ka duba ka ga menene ya ja hankalinka kake so ka aure ka mm. kowane mutum da abin da ya jawo in ya gama yake so ya je ya aure ta mm. shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana ka'ida amma na daga abubuwan da suke jawo wa. kaɗan daga cikin abubuwan da suke jawo namiji a wurin mace yake cewa tun ka mar'a mm. wato wannan makomin arba'in nan da arba'in ba wai dalilan da ke sa a auri mace ya tsaya akan guda hudu bane mm. don babu mafhumul adad a gani hmm. kamar yadda aka ce asharatu mubashirin na lahum bil eh. mutum goma ne wanda aka musu bisharar aljanna ai ba baya nufin su kaɗai kawai za su gane ba ne suna eh. nan da yawa hmm. to saboda haka a nan ana auren mace saboda ɗayan abubuwa guda hudu ka gani hmm. ana auren da limaliha da jamaliha wani hasbiha. wani diniya to sai musulunci bai kyale mutane suka kawai ba sai musu shiriya sai ce fara da za ta bi kaga wani tsarin da wanke eh. sai aka nuna maka abu mai muhimmanci a ciki a nan mm. in dai mace ta kasance tana da kyau mm. kyau ne kawai take da shi wannan kuma ta kasance ita dukiya take da shi mm. wannan kuma ta kasance yan dangi ce ya shuhura ce sannan wannan ta kasance ita kuma tana da cikin guda hudun nan gaba daya sai mutum ya dauki mai addini saboda me saboda shauran za su iya gushewa amma addini ba amma idan mace ta hada ɗayan siffofi guda biyu kowane siffa daga cikin guda uku nan mm. ta dauko addinin ta hada to ka zaɓe wannan da ta hada siffofi guda biyu mm. ya fi ka dauki mai gusu <laughs> na fata mm. Eh, magawata ya fahimci abin yani eh, wancan siffofi eh, mace za ta iya hada su ta hada da addini wato mace za ta zama mai kyau ce mhm. kuma tana da addini mm. ko kuma mai kudi ce tana da addini mm. ko kuma ɗan dangin ce ko mai addini ya salam ko duk ta hada hudun gaba daya guda hudu na'am to kaga nan babu laifi mutum ya je ya nemi wannan nan mm. ah, tun daga wannan mai kyau din tana addini mm. ke kuma da baki da kyau ke makina kina da addini mm. to ka ga rai ya fi san abin da samu kwanci hankali mm. to a nan kenan kaga ana neman aure bari mu dawo kan cikin mawudu cikin mawudu wannan bayan wannan shimfiɗa yana da ƙa'idodi dama ka nemi izini an baka dama kun tattauna ta yadda ka yadda har iyayen sun yadda ka kawo sadaki waɗansu suka ce mutum ya kawo sadaki wato tun kafin a zo ɗaurin aure saboda ƙila da sadakin za su kukula su yi abubuwa mafi yawan wannan yakan faru ne a ƙasar hausa musamman a ɓangaren da yake na hausawa ya fi yawa saboda su ne uba ake ɗora mishi da wani da allah sarki bai ɗora mishi ba a ce shi ne zai gado shi ne zai katifa shine zai kaya shine zai kayan daki shine zai kaza shine zai kaza wannan ah, suna ci al'ada ce wannan kuma haka aka saba har yanzu eh. me zai hana ba nauyi bane Allah ne ya dora musu ba mm-hmm. ko ba kamar na'am shi kan Allah ya abin da ya ce. abin da yake cewa shine hunna mm, min haythu sakantum min wujudikum mm. ba cewa la yukallifu na nafsan illa wasa mm. ku zaunar da su ku zauna da matan ku a inda kuke zama gwargwadon karfin ku to ina aka ce a zaunar da inda miji uba shi ne zai yi wannan shi sa na ce su suka dora a kansu don haka a yau idan mutum ya ce ba zai yi ba sai da ce ya saba wa al'ada ba ce ya saba bai saba ma addini yawwa to a nan shi sa ake karban sadaki wato tun kafin a zo daurin aure saboda shi za a tattara a yi abubuwan da ake ganin ya kamata a yi to a lokacin da aka bari sadaki bai nuna cewa fa shi ta zama ta mutum ba haka mu'amalar su mu'amala ce ta ajinabi haramun ce a gare shi shi ma haramun ne a gare ta don haka ko irin zaman nan da suke yi na babu gab mm. wai suna kiran shi no gab eh za a wannan eh, tadin manne gaba daya tadin in zamani ke yanzu ana mm. tattaunawa wannan haramun ne mm. tun daga nan mutum in matar ta zama cewa tana zama kusa da kai tana abin nan to ka nuna cewa uwar yayan kafa almubazara ce mm. ba mutum ya kirki ce idan kuma namijin ne ya matsa hannu sai ya zauna sai ya shafa jikinta kafin a zo ga aure to lallai wannan matar wannan yarinyar ta gane cewa uban 'ya'yanta ba mutum kirki mm. tun daga nan to balantana kuma a ce har za a ji a kaɗaita mm. har a shiga ɗaki ko ya dauke da a mota su tafi yawo mm. wannan duka haramun tai malam wace me ya ka'ida ko in ce wani hanyoyi kamata a ce sun bi saboda su ga cewa eh, wannan ba su kai ga wannan abun ba har eh, zuwa lokacin da aka riwa musu wanda za a daura musu aure na farko hmm. ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu la yakhlu rajul bi hmm. Hmm. kada namiji ya zo ya zama ya keɓanta da mace illa hudu maharam hmm. sai dai akwai wani tare da su kafinta idan mace da namiji suka haɗu su biyu to shaidan ne na ukun su hmm. shaidan shi ne na ukun su saboda ka in ana so a kauce wannan duk inda wannan sauran ya zo za su gira ya zo da abokin shi ko kuma ita yarinyar da za su gira ta zo da yadda ko kanwata ko wani kuma ba yaro dan ɗanɗani da za a san koyo ba mm. a bashi ya tafi dinga wasu harkokin shi su kuma su daga harkokin su ba mm. mutum mai hankali kawarta sosai budurwa wacce ta kaita in ma motar za a shiga za a je a mm. sai kaya su je su biyu ko su uku to wannan sai zama ya nisanta su daga cikin wato hanyoyi na hallaka da kuma tarko a da da yake akwai kunya za ga eh, ana nuna angon abokin ango amma yanzu sai dai ga shi ya je shi kada ita ma idan ta fito daga gida ba za ta jawo wani yaro ko ta yarinya tare da ita ba saboda dai wannan abubuwan na zamani da suka fito mana kafin ka yi taliki a kan wannan malam za mu je takaitaccen hutu da lokacin insha Allah eh, sai mun dawo yawa masu kallo da sauraro karku nisa za mu zai takaitaccen hutu rabin lokacin sha'ala Allah sai mun dawo